muito Hamid mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah mu da shan ruwa da fatan Allah ya karɓi ibadun mu amin. Har yanzu muna cikin ci gaban sakacin waye wanda Sumayya Abdulkadir ta wallafa. Kaddara ta riga fata na kira ranar yau da kaddara ta riga fata hakika ɓoye wani abu ko da kyakkyawan nufi ne a mu'amala ta aure musamman irin nawa da Hamza is a scandal. Hamza ya yi min sallama zai wuce TRT su. wato ma'aikatar da yake aiki da su yanzu a ƙasar Turkiya. Fitarsa babu jimawa na ɗauko wayata daga maɓoyarta. Na danna wa ya Umar kira, ya Umar albisharanka, yau Hamza har ta tahajjud yayi, shi liman ne kuma mamu. Ya kuma yarda da asuba na ƙara masa suratul duha ya haddace ta wallahi. Ya Umar yayi tafi yana faɗin Yusi, komai na rayuwa ɗan a hankali ne. Ya ɗan dakata yana magana da sa Aryan. Kafin ya sallame shi ya ce, Ki ci gaba da wannan abin da kike yi, kin ji my darling sister? Ki daure sannan kuma ki jure. Insha Allah sakamakon jihadin ki da ladan aure tun a duniya zaki same su. insha Allah Hamza zai zamo cikakken musulmin da kike bukata yau da zan gaya wa Kausar muna tare Ina tsoron kishin ku na mata ne, duk da tawa matar mai hankali da fahimta ce, amma a wannan fannin sautari rasa hankalinku kuke yi musamman da yake tare da sanin babu wanda nake so a duniya sama da ke bayan abba dariya na yi cikin jin daɗin abin da ya ce na ce ba wanda yake so sama da ni a duniya bayan abba ya umar bai taɓa faranta min rai irin yau ba na ce ya umar ni ma haka ba wanda ya kama ƙafarka a zuciyata kuma har abada ba za a yi ba i love you my brother like no other kafin ya umar ya bani amsa sai na ji huci kamar na mesa a bayana juyawar nan da zan yi na ido hudu da hamza Fatar sa har rawa take yi, kamar yadda jiki da zuciyarsa ke raurawa. Ban san lokacin da na saki wayar a ƙasa ba, na haɗa hannaye na biyu cikin saranda, sannan na soma ƙoƙarin yi masa bayanin da zai fahimce ni. Hamza, please, Bayan lokacin ka nemi ka bayani mana. Belt ɗin jikinsa na ga yana zarewa. Idanuna suka ƙara raina fata. Idanunsa baki ɗaya sun jirkice sun koma upside down. Ƙoƙari yake ya buga kansa da bango. Na yi maza na riƙe shi. Ya fusge, ya buga kansa da bangon. Ya ce gara in kashe ki kafin bakin cikin cin amanar da kike yi min ya kashe ni. In ya so ni ma in sha poison ɗin in mutu. Allah wadaran soyayya tunda babu ta gaskiya. Wani Umar ɗin a ina kuka haɗu har waya ya baki? Tun yaushe kuke tare, to ko sharin ɗinki muke yi ni da shi. Tambayoyin Hamza sun fi kama da saukar ara da cikin kwanyata. Na kasa amsa ko guda ɗaya saboda tambayoyin sun yi min tsauri kuma na kasa fahimtar ta inda zan bullo musu. You the liar, the hypocrite, the betrayer, mai fuska biyu, yau sai kin gaya min wani umar ɗin ne, ya saki belt ɗin a ƙasa domin ya kasa duka na yana gaya wa kansa da babbar murya, mazan ƙwarai ba sa dukan matansu. Marin da ya yi wa Siyama a baya alhalin tana cikin halin bikin haifar masa ɗa duk da cikin maye yake lokacin har gobe yana cin ransa. Ya soma buga kansa da bango yana roƙon Allah ya kashe shi ya huta da kishin da ya samu ransa a ciki. Na ga cewa zai ji wa kansa ciwo ba ɗan kaɗan ba. Sai na yi kansa da gudu na riƙe ƙafafuwansa ina kuka. Na ce ba abin da kake tunani ba ne Hamza, ya Umar yayana ne cikin mu guda, ban ƙarasa ba na ji Hamza ya fusge ƙafafunsa. Hamza bai yi la'akari da cikin jikina ba, haka ya janyo hannuna har zuwa falo, ya koma ɗakinsa ya ɗauko fasfot ina ya wargo min. Na ce kar ka yi min haka Hamza mana, ka yi komai don ka huce, ka doke ni in dai za ka huce daga baya zan yi maka bayani. Hamza ya ce har abada ni da ƙara yarda da mace, har abada ni da ƙara yarda da kalaman yaudarar bakin ki. Da kunne na na ji me kika ce masa ba wani ne ya gaya min ba. Na ce na ji na kuma yarda shahid, na ce wa ya Umar I love you, amma don Allah don soyarka da manzon Allah sallahu alaihi wasallam kada ka farta saki ya ce za ki bar min gidana in ban yi sakin ba na ce wallahi zan bari yanzu kuwa amma idan ka farta kalmar saki har abada tare za mu zauna babu inda za ni ko da za ka kashe ni ya ce ba kya so in sake ki kike cin amana ta ya ce ga yamun gaskiya cikin jikinki nawa ne ko nasa tun yaushe kuke tare a ƙasar nan yaushe kuma ya baki waya Hawaye ne masu zafi suka balle min, zuciyata ta soma yunƙuro min ina danne ta. ta hanyar ambatar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha astaghfirullah ya Allah wa atubu ilaik Kayan falon Hamza ya soma watsi da su a tsakar falon yana haɗa santa table da talabijin yana faɗin Allah wadaran kalmar soyayya tunda babu ta gaskiya. Idan har Siyam za ki iya cin amana ta haraka to babu soyayya in reality. Ki fitar min a gida kafin na yi abin da zan zo in yi nadama. Da rarrafe na gusa daga gabansa don na tabbatar a wannan halin ba zai taɓa sauraro na ba. Na ɗauki fasfot ɗina da ya jefo min babu inda baya rawa a jikina kamar wadda miji ya kama da kwarto. Kuma da rarrafe na rarrafa na fice daga gidan ba tare na ɗauki komai ba banda fasfot ɗin nawa. Ta gaba na Hamza ya zo ya wuce zuwa motarsa, ya shiga ya fizge ta, ya bar harabar gidan. Taimakon da Allah ya yi min shine a lokacin hantsi ya dubi lodayi, ba dare ba ne, inda dare ne ban san ina zan saka rayuwata ba. Zama na yi dirshan a ƙofar gidanmu makale da fasfot ɗina a hannuna na dama ni ba kuka ba sai nishi da nan farfashi, kamar naƙuda ta zo min so nake nutsuwa ta zo min hayyaci na ya dawo kafin in yi tunanin abin yi a nan ƙofar gidanmu akwai wani taras sai na kwanta kawai a wurin na yi lamo ina maimaita kalmar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun daga haka na ji gani na yana tafiya Jina yana yin nesa-nesa kafin ya ɗauke gaba ɗaya. Ban ƙara sanin abin da ke faruwa da ni ba. Na farfaɗo ne na ganna a gadon asibiti ana yi min ƙarin ruwa wanda ya kawo ni asibitin ne ban sani ba. Daga baya na ga wata baturkiya ta shigo tare da likita, ido na kafa musu babu ko kyaftawa, ina ƙoƙarin tuno abin da ya faru da ni, amma na kasa tunowa. Har sai da likitar ta dafa ni tana tambaya ta, how are you feeling now? Na limshe mata idanu kawai domin kannawa da ya kamata in gyada mata ya yi min nauyi sosai. Baturkiyar wadda akalla za ta kai shekaru arba'in ta kama hannuna ta ce, Suna na Ahalam Nader, ni ki ce na fito zan fita na ganki kina kwance a ƙasa na kuma nemi wani a kusa ko mai gidanki har tsayin lokaci ban ga kowa ba so I decided in kawo ki asibiti idan kin farfado sai ki bada lambar waya a kira mijinki sai a lokacin ne na tuno Hamza da irin janyowar wulakancin da ya yi min kamar kayan wanki ya fito da ni daga ɗakina da korar da ya yi min daga gidansa da ciki da sauri na sa hannu na shafa cikin nawa na tabbatar yana nan yanda yake sai ma wani tudu da tsini da ya ƙara ya yi min ƙabe-ƙabe tabbacin lokacin ya ƙara girma. Na soma tunanin laifin da na san na yi wa Hamza, amma ko kusa ko alama ba laifi ba ne. Waya ya tar da ni ina yi da Umar, zuciyarsa ta kishin bala'i ta gaya masa abin da ta ga dama. Wannan shine problem ɗin Hamza. Yana da sauran ɗaukar hukunci baya ba wa mutum dama ya faɗa abin da ya faru, kawai don ya ga ina waya da Umar sai kishin haukansa ya gaya masa amanarsa nake ci bayan ko a lokacin abin alheri nake faɗa a kansa. Wata zuciyar nan da nan ta tuna min cewa Hamza bai san ina tare da Umar ba, bai san Umar ya bani waya ba. Ko ba laifin kowa ba ne nawa ne da tun farko ban gaya masa gaskiya ba, amma a halin yanzu babu abin da zan gaya masa yarda da ni. Yana buƙatar in bashi sarari kamar yadda ya buƙata har zuwa lokacin da zai nemi cikakken bayani don karan kansa. Ya Umar ɗan uwana ne daban da kamarsa, jini na ne, kuma ɓarin rayuwata ne da bai isa ya raba mu ba. wai dan takamar yana aure na kowane irin kishi ne da shi kuwa so gara tun yanzu ya saba Baddo da Umar tare aka goya su, tarbiyyarsu ɗaya, jinin uwa da na uba ya gauraya a jikinsu, amma tun da ya bani fasfot ɗina ya kuma nemi ungusa daga inda yake, dama mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki, zan tafi gida har sai ya neme ni. Na gode wa ita ahlam ɗin godiya mara adadi, likita ta dudduba ni yadda ya kamata, ta ce ba da matsala, stress ne kawai ya somar da ni, I need rest for two days. A halam ta tambaye ni lambar mai gidana, sai kawai na bata lambar ya Umar wadda na riga da na haddace ta. Wayar tana shiga ta miƙo min, Assalamu alaikum. Hello, in ji ya Umar. Ai jin muryarsa kaɗai da na yi raunin duniya da kukan duniya baki ɗaya suka rafto min. Yana jin kukan kuwa ya canka cewa ni ce, Baɗo, Badda sarkin shagaba, me kuma ya faru? Muna magana na ji kamar wayar ki ta fashe, me aka yi miki me ke faruwa? Na kira ki ya fi sau shirin masaƙi ba ta shiga, kina ina ne, menene ya same ki? Ya jero duka waɗannan tambayoyin a rikice, hankalinsa a mugun tashi, ganin na kasa magana sai gunjin kuka nake masa. A halam ta karba ta yi masa bayanin asibitin da muke. Ko mintuna talatin ba a rufa ba, ya Umar ya bayyana a ɗakin da taimakon ma'aikatan asibitin. Gaba ɗaya a rikice yake, babu nutsuwa ko kaɗan a tattare da shi. Yake tambayar, menene ya same ta? Baɗo, me ya same ki? Ina Hamza na ganki a nan ke kaɗai. Likitar da Ahlam suka fita daga ɗakin don a tunanin su shine mijin nawa. na ce ya Umar sai kuka ya ci ƙarfina lallashi na yake ta yi cikin sanyin murya har na gaya masa komai ya kwaɓe min Hamza ya kama ni ina waya da shi kuma ya yi wa abin fahimta ba daidai ba na ce laifina ne ya Umar da ban gaya masa batun farko na ɓoye masa saboda sanin halinsa na zafin kishi a kanka yanzu dai ya ce in bar masa gida ya jefo min fasfot ɗina a fusace ya Umar ya ce ya da keki na ce a'a ya dai kore ni ya ce wallahi da ya da keki to da ya da ki aurensa marin da ya miki a baya baya ma dan bana nan ne ba namijin da ya isa ya dinga dukanki da sunan aure ina raye na daɗin ma dan ba ma tare ne kora sai ka ce ya samu dabba daga yau zai san yayi na farko yayi na ƙarshe korar matarsa daga gidan aure kishi hauka ne ina passport ɗin naki na hau lalubawa sama ko ƙasa amma na rasa shi tabbas yana hannuna kafin in sume a ƙofar gidanmu tashi mu tafi baɗo gidana zan kai ki ai za ki iya takawa ko ko in goya ki zuwa mota Rudewarsa ta sa ya manta cewa jiya ba yau bace, I'm no more his little kid but dan Mambila da yake durƙusawa in ɗane bayansa mu tafi makarantar allo. Ban san san da na yi murmushi ba. Duk wata damuwa ta yaye domin har na hango kaina a tsaunin Mambila a cikin ɗakin ummati a kan gadon bonanta. To amma ina na yarda fasfot ina, cikin ikon Allah sai ga a halam wato makwabciyarmu wadda ta kawo ni asibitin ta shigo ya juya yana tambayar ta ko za mu iya tafiya yanzu ta ce ya je ya tabbatar daga likita sannan ta buɗe jakarta ta fiddo fasfot ina da ta tsinta ta damka shi a hannuna ya umar ya buɗe fasfot ɗin yana dubawa bai san san da hawaye suka ciccikowa a idanunsa ba rabon baɗo da abba shekaru har takwas kenan Fasfot ɗin har ya yi expire, shin anya ba laifinsa ba ne kuwa? Ba shi ne ya janyo wannan gararin daga baɗo ba? Da ba yanke shawarar yin nisa da gida ba, abba ba zai kori baɗo ba, da abubuwa da yawa ba su lalace har haka ba. Da ya sani tsayawa ya yi fesin dukkan challenges ɗin. Ya taya baɗa lashin abba har ya amince da albarkarsa ta auri Dream Man ɗanta amma sai ya tafi wanda hakan shi ya dagula komai ya fusata abba ya kuma jefa rayuwar baddansa cikin hali na kayi, fushin mahaifi ke ta walagege da ita amma Allah shine shaidarsa ya yi ne saboda ita don ba zai yarda a yi mata auren dole da shi ba duk da cewa har gobe har jibi har gata baddo is like no other a zuciyarsa Da waɗannan tunane-tunanen Umar ya nufi ofishin likita. Da waɗannan tunane-tunanen Umar ya nufi ofishin likitan da aka nuna masa cewa shi ke duba baɗo. Ya ƙwanƙwasa, likitan ya bashi izinin shiga. Suka gaisa sannan ya gabatar masa da kansa a matsayin yayin patient ɗin da yake dubawa currently. Yana so ya tafi da ita gida yanzu za su kula da ita. Likitan ya ce, "Me yasa ba za a bari ta kwana biyu ba ta huta?" Sannan kana da masaniyar cewa ‘ya'ya biyu ne a cikinta? Umar ya limshe ido ya ce, "A'a." Likitan ya ce, to kamar da ta kwana biyu mu duba ta da kyau mu tabbatar da cewa babu alamun bleeding din da ta fara yi kaɗan kaɗan yaran kuma waɗanda sun shiga wata na biyar yanzu mu yi cekin ɗin su. dole ya umar ya kyale na asibitin ya yi ƙoƙarin biyan bil ɗin aka ce wadda kawo mu ta biya So dole ya koma ɗakin ya yi wa Ahlam godiya mai yawa, ya ce tana iya tafiya gida ta huta, yanzu nan zai je ya zo da wadda za ta kula da ni. Ai ina jin haka na tubure masa kada ya kuskure ya kawo min matarsa, ya kyale ni in yi zamana ni ne kaɗai. Ya ɗan juyo yana duba na da idanun mamaki, amma ganin Ahlam na kallon mu sai ya share ya ce, to me za ki ci in kawo miki? Na so mu tunanin abin da na san ba zai iya samowa ba, na ce amala nake so da miyar ogo. Umar ya gyaɗa kai ya ce, lallai zama da ƙabila ya yi rana. Na ce eh gara shi a akan matarka mai tafiya kamar kwai ya fashe mata a ciki tana yi wa mutane kallon hadarin kaji cikin mamaki da dariya ya ce a ina kika ga mata ta koma a ina kika santa har kika san tana miki kallon hadarin kaji na juya na rabu da shi dan wallahi sosai nake jin wani irin bakin ciki da matar ya Umar kishin da ban san da sunan da zan kira shi ba kishin sauri ko ko kishin balbal ya gyada kai ya fice yana wani muskilin marmashi a halan bata tafi ba har sai da ya umar ya dawo tare da matarsa kausar shatima tana dauke da dan dasheshen food plugs shi kuma yana rike da hannun yaronsa aryan na yi maza na rufe idanuna kamar mai bacci don wallahi haushinta nake ji ba na son ganin ta kwata-kwata kinta da ajinta har firgita ne suke yi Sai ban ga laifin Hamza ba da ya kama ni ina waya da ya Umar a boye ba tare da ya sani ba ya haukace irin haka. Sannan abin da kunnuwansa suka jiye masa da shi zai yi amfani. Cewa ne fa I love you ya Umar. Kuma da gaske I love him din. He's my happiness kuma garkuwata ne. Sannan karfi na tun zuwa na duniya. Ko ganin sa yi sai na ji wani irin farin ciki ya lullube ni. In kuma cikin damuwa nake da ya doso waje zan ji dukkan damuwata ta yaye. Wannan ne Abba ya riga ya ɗauka soyayya ne. Eh soyayya ne mai girma daga Ubangiji amma ta ‘yan uwantaka. Ba zan iya yin soyayya da shi ba irin wanda nake sakin jiki in yi da mijina Hamza da dukkan shauki da kuma dukkan contentment na zuciyata. Wannan hukuncin ba nawa ba ne bayan kaina ba ne, hukuncin Ubangiji ne tsakanina da ya Umar. She sleeping honey, kamar yin buɗe ido in dalla mata harara, a gabana wata katuwar mata ke kiran ya Umar da honey yau. ko ban isa in yi magana ba, sai cewa yai, rabu da ita zuba min amalar ne in ci, idan ta ji kamshin abincinsu na ƙabilu za ta motsa. Ai kuwa na buɗe ido na harare shi ina tsoke baki, ya ce da matar ta sayu si, baccin ƙarya take yi, kausar ta hau zuba masa abincin cikin yanga da gayinta na halitta, komai nata cikin sanyi da lankwasa jiki kamar macijiya, ga ta da yalwar gashin kai wanda tudunsa ya bayyana ta ƙasan ɗan kwalin atamfar da ke jikinta. Ban taɓa ganin baƙar mace mai kyau aji da ƙasaita kamar matar Umar ba. kamar wadda ta haɗa jini da sarauta. Ina hango miyar ugu zuƙu-zuƙu da naman kaza yawuna ya wani irin tsinkewa. Gashi ina ganin ƙyashin in ci abincin da matar ya umarce ta girka. Ita da kanta ta gane ina haɗiyar yawo sai ta ce, "siya "Siyama ma lale marhabin da zuwan ki cikin mu." Na motsa baki kamar mai ciwon haƙori na ce na gode, daga haka ban ƙara kula ta ba. Ta zubo abincin ta kawo min har inda nake kwance, ta gyara min filo ta taimaka min na zauna sosai, sannan ta shiga yanko loma akan loma tana kaiwa ba bakina kamar yadda ake ciyar da yaro karami Wannan concern ɗin da wannan kyarin attitude ɗin da na gani a tattare da ita shine ya fara don kafar da tsanar da na samu zuciyata na yi mata babu gaira babu dalili kwana na biyu a asibiti bayan nan ya umar da matarsa kausar na kula da ni likitoci kuma sun gama haɗa dukkan binciken su da report ɗinsa akan ciki na wanda ke cikin watanni na biyar a lokacin na farko dai sun ce yaran guda biyu ne amma sex ɗin su ya ƙi bayyana clearly wato sun kasa gane maza ne ko mata za su sake yin scanning bayan wata ɗaya kuma a zakule-zakulensu sun gano cewa duka yaran marasa lafiya ne ɗaya sikila ne ɗaya kuma kariya ne ranar da aka sallame ni na ɗauka ya umar gidana zai maida ni amma sai na ga san haka kai tsaye gidansa muka wuce ya ce sai Hamza ya neme ni don kansa ya kuma nemi afuwar korar da ya yi min da sa ne yanke hukunci babu bincike don kawai ya kama ni ina waya da dan uwana ko ma hujjar sa ba shi da damar kora ta daga dakin aure na in ya san ba saki na yayi ba idan a baya ya sha giyarsa ta gaya masa ya doke ni ya zage ni ya ci mutunci na ya yi min gore-gore ya kwana lafiya to baya nan ne ya ƙara da cewa yanzu kwa ina nan sai na rasa abin da zan ce masa sakamakon wani daɗi da na ji ya rufe ni ashe da sauran gata na dan laifi na san na yi wa Hamza amma shi ma abin da ya yi min bai kyauta ba ya kuma zarce laifi na. gidan da siya Umar suke ciki flat ne hawa ɗaya mai ɗakuna uku ɗakin Aryan a nan suka sauke ni, Kausar sai nan nan take yi da ni, ni yanzu ma nake ganin yadda ake kulawa da miji da kyautata masa, ba irin nawa ba da ban iya komai ba sai discipline, fushi, ɗaukar mataki da malantaka. Gaskiyar Hamza ne ba na barin sa kwanciyar hankali da har zai ɗauki abin da nake koya masa daɗin rai, kuma ba ni da manner of approach. sabon mutum a cikin addini kuma na raina kulawa da soyar da ni na dinga yi masa da na ga wadda kausar ke yi wa ya umar ko a gaban mu ne gashi komai ya tafi bayan da ake so ba balle in ƙara ɗaura da mara gyarawa tare muka kwana ni da aryan kishin kausar ban daina shi ba a ƙasar raina amma ya zan yi ya umar ya mun fintin kau kausar ta zarce ni a komai ni ba tsarar yin ta bace ban da kanwar miji. sannan kyautatawar take yi min ko na ki Allah dole ne na ɗaga ido in mata murmushi Tun washe garin ranar ya Umar ya ɗauke mu muka tafi immigration don sabunta passport ɗina. Ya biya kuɗin sabunta passport ɗin aka ba shi ranar zuwa ya karɓa sannan muka koma gida. Da daddare mun yi dina tare gaba ɗayanmu daga daddaɗen girkin kausar mai ƙayatar da zuciya. Lafiyayyen tuwon shinkafa ne ta yi mana miyar taushe da tantakwashi. A ranar ne Santi ya sa ni danne zuciyata na tambayi ya Umar yadda aka yi suka haɗu da kausar Shatima har suka yi aure ba tare da sanin ummati ba. Kausar ta miƙe tsaye ta ce Wannan hirar ku ce ni zan je na kwanta. Kin san gobe ne surgery ɗina, so gara in kwanta da wuri don yin samu damar tashi kiyamun laili. Tausayinta ne ya ɗan kama ni na ce insha Allahu an ta kausar za a yi lafiya a kuma gama lafiya. Bayan wucewar ta ɗakin ta, ya Umar ya soma bani labari. Bayan na bar gida a ranar ban kwana Abuja ba, motar ganin dikwa na hau, na nufi wajen abokina na ƙud da kud da muka yi karatu a jami'ar Gwagwalada. Ana kiransa Mansur Shatima. Na san Mansur kamar tafin hannuna, shi ma kuma ya san ni. Mun kuma san asalin junanmu da inda kowannen mu ya fito. Mansur dan masarautar Dikwane ta jihar Borno, mahaifinsa mai martaba Alhaji Shatima Aliyu Dikwa. shine sarkin garin Dikwa mai ci a lokacin, wato Shehun Dikwa, kuma ya gaji sarautar ne daga mahaifinsa mai Dikwa. Mai yana nufin sarki a harshen harshensa na Kanuri, wato Shehun Dikwa na uku Mustapha Sango Alkanemi. Dikwana ɗaya daga cikin manyan masarautun nan na Maiduguri guda takwas, Borno sai Dikwa, Biyu, Askira, Goza, Uba da Shani da kuma Bama. Tun zuwa na Dikwa a ɗakin Mansar nake zaune, ba kuma na kunna wayata sai tsakar dare Saƙonni, babu irin wanda ban gani ba daga abba da anti wasila suna roƙona in yi wa Allah in dawo gida an fasa yi miki auren dolan Wani lokacin in ji na raunata da tausayinsu, wani lokacin in ƙarfafi kaina da cewa tafiya ta ita fa alkhairi domin ita kaɗai za ta baki damar cika mafarkanki. Har da in sa ba suka gaba da niyyar dawowa, na san ba za su yi ta ajiyarki a gabansu ba. Dole ne za su ce ki kawo dream husband ɗinki, wanda daga baya jikina ke tabbatar min yana gab da bayyana a gare ki. Mafarkankin nan sun fi ƙarfin a kira su mafarkai, don zuwa lokacin na yarda da ke, na yarda Allah ne ya nufe ki da abin da kike gani a cikin mafarkinki, ba shirme muke yi ba kuma mu mun yi kuskure mun bar abin ya girma tare da ke ba mu dakile shi tun sanda kika fara ba tun a lokacin kike buƙatar counseling attention da kuma monitoring daga ni har mati babu wanda tunaninsa ya kai nan babu wanda ya ɗauki abin da kike kirari da muhimmanci balle kuma shi abba da ba mazauni ba Umar ya ci gaba da cewa zama na a gidan Shehun Dika zama ne na jinyar zuciya da kewar Abba Ke kam kullum ƙoƙarina shine in fidda ke daga raina don sama wa kaina da zuciyata lafiya. A hankali na soma hilin na fara gane yanayin zaman gidan sarautar duka har na kan raka Mansur fara gaida mai martaba. Ta haka ne har ya gane ni a matsayin aminin ɗansa muka saba kullum Mansur ya zo fada babu ni sai ya ce ya koma ya taho da Umar Faruk Shehun Dikwa na da ‘ya'ya da yawa maza da mata, kuma duk cikinsu ya fi son Kausar, wadda suke ɗaki ɗaya da munsar. Ban taɓa ganin Kausar ba, sanar da mai martaba Shehun Dikwa ya aika muni da munsar da ita zuwa jihar Legas domin a yi mata bizar tafiya karatun digiri a ƙasar Amurka. Mai martaba ya yi mata wannan alfarmar ne kasancewar wanda za ta aura ana sati biyu Ana sati biyu a saka su a lalle ya yi haɗarin jirgin sama ya rasu, amma 'ya'yansa mata baki ɗaya ba sa wuce sakandare. A lokacin ya tausaya wa Kausar ya kuma tambaye ta abin da take so wanda zai ɗebe mata kewa zuwa sanda Allah zai bata wani mijin. Sai ta ce ci gaba da karatu shine burinta. Ana yi gobe za mu tafi Legas ɗin don neman vizar ta mahaifiyarsu ta tubure ba ta yarda Kausar ta tafi karatu wata ƙasa babu aure ba. Gaba ɗaya ta ɗaga wa mai martaba hankali ita ma ta ɗaga nata hankalin. Gashi ita ce mowar sarki sai shehu ya kira mansur cikin sirri ya ce yana so su yi magana a kaina yana so ya san asalina don ya yaba da hankalina nutsuwa da kuma tarbiyyata yana so ya roƙe ni na auri kausar mu tafi tare don hankalin mahaifiyarta ya kwanta da tafiyar tata ya ce babu abin da zai hana yiwuwar auren sai idan ni ne na ce ba na son ta, amma zai yi mana komai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba Ikiti ikika tantanta jaruma a gurin 'yan mata nisan baki masauki a zuciya ya auta